وأنا إليك الكتاب من حقك لما بين يديه من الكتاب ومؤمنا عليه فإنهم بما أنزل الله فتتبع أهواءهم وأبلوكم في آفاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وبنجد وأنزلنا إليك الكتاب بالحق. من سيكبر للذات يزوى عليك بالحق بجحية. cuɗanye da gaskiya haɗe da gaskiya littafin ya kunshi gaskiya wanda aka turo shi ya kawo maka shi kansa mai gaskiya ne wato mala'ika jibril kuma amintacce aka turo shi kuma wajen mai gaskiya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musaddiqan lima bayna yadayhi yana mai gaskata da tattakan da suka gabace shi yana gaskata abin da ya gabace shi min alkitabi na littafai wa muhaiminan alaihi sannan kuma mai bayar da shaida akan shi lafazin alkitab ya ne mai tuko biyu a daidai wannan gaba wa anzalna ilayka al-kitab bilaka musaddiqan lima bayna yadayhi min al-kitab ba na min al-kitab al-kitab alif da lam tun farko al-ahad abinda ake nufi da wannan sanannen littafin nan mu muka kokar maka da shi to wanne ne sanannen littafi a wurin mu mu musulmai al-qur'ani amma alif da lam din da ke cikin min al-kitab al-jinsiyya ma'ana تبين جنس كتب المنزلة من السماء daɗi ne na jinsin الله da هذا لما الكتاب تنسو جد سوى مفردين أما أبن بأيك نجي جنجي متفقون ده يتوكر abin nufi alkur'ani mai girma musaddiqan lima ne yadayhi yana gaskata abin da ya rigaye shi min alkitabi man tasafai da suka shuɗe baya da saura ya gaskata linjila ya gaskata zabura ya gaskata tawhid ibrahim yana gaskata baya kare fasu muhaiminan alaihi lafazin ba waɗansu malaman suka fassara shi da cewa aliyan alaihi kuma ya ɗauki akan dukkan littafin da wuce baya alqur'ani ya kunshi ɗaukaka ko kuma shahidan alaihi alqur'ani ya zama mai bada shaida littafin da ya wuce a baya ko kuma nasikhan lahu alqur'ani ya hukuncin dukkan wani littafi da ya wuce a baya a tarihi shi ne lafazin muhaimin haka suka faɗa su malamai sun ma'anin mutakariba ma'anoni ne waɗanda kwanaki alqur'ani ne da kullum littafi haka ne alqur'ani yana sama da kowane littafi ko mu ce alqur'ani ne ke ba da shaida kan duk wani littafin qur'ani ya zama mai ba da shaida ko mu ce alqur'ani ne ya shafe dukkan da suke a baya ko suka ba da alqur'ani ya shafe hukuncin da duk wani littafi da suka na'am kun hukunci da wani littafi ya saukar a baya alqur'ani ya shafe shine ma'anar wa muhammadin fa'kum bainahum bima anzalallah kai hukunci a tsakaninsu da abin da Allah ya saukar ولا تطع أهواءهم عما جاءك من الحق kada ka karkata ka bar abin da ya zo don bin son zuciyarsa madadin la tattabi ahwa'ahum Allah tattabi ma la harif kada ka karkata ka kauce wa gaskiya abin da yasa na fasara shi la harif saboda lafazin an tadidi kuma lafazin ittaba yattabi'u baya yin ta'addi illa idza dummina ma'ana in harafa sai dai an masa tadmini at-tadminu a cikin harkar larabci shine a bai wani fi'ili ma'anar wani fi'ili idan ya so sai ta'addi irin abin da wannan fi'ilin ke yin ta'addi da إذا كان متعديا بواسطة حرف من الحروف يتعدى بواسطة ذلك الحرف. هم شيء تعديا هو تعدي في الحرف كذا نقول ولا هواهم عن ما جاءك من الحرف. معنى لا تنحرف عما جاءك من الحرف متبئا أهواءك. كيف كيف وبكيا كان بجنس الزوجيه. ubangiji yake da kullun da Allah minkum kun wa san da kullun da kowa kun cikin ku da Allah mun sanya da min haja. tsari da shari'a da kuma tsari na rayuwa qira'atan ko ka ce ash ko ka ce ash ko ka ce ash-shir'atu duk abu ne abin da yake nufin shari'a tsari ta ibada da mu'amala ibada kamar sallah azumi zakka haji mu'amala kamar aure kasuwanci sayi da sayarwa da sauransu wannan shine shari'a kowane mutane mun sanya musu shari'a su daban to da ubangiji ta ala ce da kullun da almamin tomu da suwa ake ma'ana sahabban da suka rayu da annabi su kadai ko har mu sannan mu al'ummar annabi Muhammad kadai ko har da waɗanda suke gafin mu ayar wanda yake sararin duniya wanda ya wuce baya da wanda yake numfashi da wanda zai zo nan gaba minkum din nan ta tafi don an ce da kullun da Allah minkum kowannen ku mun sanya masa shir'atan shari'a wa min haja a kaji daga waɗanda suka wuce a dama kana da shari'a haka mu mana da shari'a mutanen nan mu sana da shari'a annabi Isa alaihi salam ya zo da shari'a annabi dawo Sulaiman annabi Harun duk sun zo da shari'a ko wanda ya zo da shari'a kuma akan samu bambancin daga shari'ar wannan annabi zuwa shari'ar wancan shi kowanne an samu shari'a ta daban da akan dan samu dan bambance bambance daga wannan doka kenan da doka da ke da shari'a da ke nan da can kuma na ana nufin dukkan halitta ubangiji na magana ne da halitta gaba ɗayan su a matsayin sunan halitta ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة إن لا يبدا ما في سن يفوت زمن طوال ثم daga farkon zamani har zuwa farkon zamani annabi saya za a turo maka littafi saya amma sai Allah ya turo baya daban-daban sai kai kabba littafai daban-daban kuma littafan sai kun tuka ake samun bambance bambance daga wani zamani zuwa wancan zamani ina ga dan fahimta wannan hikima ce ya ga dama dan Allah ya jarrabe ku cikin abin da ya ba sai ya sanda a jarrabe ku a ga za su yi biyayya da annabin da aka turo musu ko ba za su yi da haka ta tasabbu khairat ya gaggawa ta ayyuka na alkhairin ka rige wajen aikata aikin alkhairi ila Allah marji'ukum jami'an da ba ɗaya makomar ku zuwa ga ubangiji take kuma Allah zai ba ku labarin abin da kuka kasance kuna safani a kasa wato kada shari'ar annabawa daban-daban amma tsarin tauhidi da abin da ake kira al-ilahiyyat duk abin da ya fara da janibin kiyama da janibin annabta annabawa sun yi tarayya akwai bawan da ya saba wa wani wala kad da asma fi kulli ummatin rasulan an wa jikani wa tabu tagut dukkanin annabawa kowa ya ce da mutane ba su kama Allah shi kadai da kauce ma tagut ba su kama Allah da kai ku kai shi da ibada kar ku shirka وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أن لا إلا أنا فاعبدون wato tsarin tauhidi ɗaya ne amma tsarin shari'a da dokun shi ne yake kan banban daga can zuwa can gurin shi yasa manzo Allah ke cewa al-anbiya'u awla illakum al-anbiya'u awladu illakum na dawa yan uba ba yan a hausa ba yi yan uba a yaren shi annabi a hausa idan an ce yan uba kaza da suke uban su ba amma uwa da suna da har ma ta ce wani ya nuna mai ba ubanci ma'anar ba daidai ba to amma ya ba ka da wannan abinda manzon Allah ke nufi wato tauhidi duk ya hada su duka amma shari'a daban-daban irin yadda ƴaƴa waɗanda yan uba uba guda ɗaya amma uwa kowa da tashi to haka annaba tauhidi sai amma shari'a kowa da tashi tauhidi iri ɗaya saboda ayar da muka karanta wala ba asna fi kulli ummatin rasulan an i'budu wa tajtanibu at ka ganin a jimlace kowa ya ce da mutanen su lahu sun guda gut sannan kowa a karan kansa shi kadai da yaje kuma ga abin da ya faɗa wa ila huda qala ya gudun budullaha malakum min in gairi إن أنتم إلا مسرون وإلى ثمود أخاهم يا قوم اعبدوا الله لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستكثروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب وإلى مدين أخاهم سعيدا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال الآن إني أرى عليكم عذاب فأتي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هذا ان من الخير في يد يا أبا فيك حتى أن لا توحيد في to amma da kullun da Allah mun kunkura kan mun haja shari'ar kowa daban yadda yan uba kuma kowa yana da tashi mahaifiya daban abin da annabi ke nufi kenan idan ka tashi fasara dole ka ce al anbiya wa auladu illatin annabawa yan uba ne abin nufi kamanta wa annabi a tasbihu ne amma ba bayanin hakikanin kan kudanci da muke ba amma ya dafa takara da juna dafa gaba da juna dafa ta da juna zurriyatan ba'daha min ba'din wallahu kabirun

kada ka bi soye soyen zukatan su wahdarhum an yaftinuka an ba'd ma anzala Allah ilayk wahdarhum ka kiyaye su an ka dan kada su fitune ka su kautar da kai an ba'd ma anzala Allah ilayk ga barin wani saki na abin da Allah ya saukar maka lalle ka kiyaye su kafare dan kullum za ka so ina ma a ce su kawar da kai su kautar da kai daga tsari ka bar wani abin da Allah ya ce kai haka kafare suke so أم لا نسيت؟ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يهتدون الدلالة ويريدون أن تضلوا السبيل فأنتك إنما بخيط يا تفرق الله وردوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون فلا ود كثير من أهل الكتاب لا يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسبا من عند أنفسهم جابر أبو وكان قد واسك يمنا لا ويت سبب جنمه بكون بيسيهم كأيهما أه يا ذاتي سكوبا مورد بسؤال الله مكيسي كيف كوتي mu halaka yadda suka halaka dan mu tafi yadda su suka tafi haka suke so su da haka Allah ya ja hankalin manzansa dan Allah na cikin sarki ya san manzansa ba zai biya ga kafirai ba amma ana fuskantar da magana zuwa gare shi dan mu ji mu fahimta cewa da mu aiki kowanne ɗaya daga cikin mu da shi ake wala tattabi ahwa kada baka yadda a ka na mai duki ko a matsayinka na ɗan kasuwa ko ma'aikaci ko talaka ko mace ko namiji kada ka yadda ka bi son zuciya wa hadarhum ka kiyaye kafirai makiya Allah an yafsinu ka dan kasta fitine ka an ba da ma anzalallahu ilayk su sa ka bar wani kafi na abin da Allah ya saukar maka na'am idan annabi ne na abin da Allah ya saukar maka in kai nabi annabi ne na abin da Allah ya saukar dan kai ya saukar zuwa gare ka dan kai kenan an saukar akan annabi dan amfanin ka kai fa in tawallau idan ke har sun juya baya sun ki yarda da kiran da kake musu sun ki yarda kai musu hukunci da abin da aka saukar maka din fa'alam ka sani cewa annama yuridu Allahu an yusibahum bi ba'd dhunubihim ubangiji ta'ala yana so ne ya kama su da babban zunubin su ba'd anan gurin baya nufin kwashin zunubi akan kawo alba'adu ana nufin alba'adiyya din wato wani bangare na abu ko tashi na abu amma akan kawo alba'adu للتكبير بين كلمة wani lokaci yutlaq al-ba'd wa yurad bihi al-kull wani lokaci za a kawo al-ba'd ana nufin wato ainihin al ina fata an وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتب إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكن كاذبا فعليه كذب وإن يكن ثابتا يصيبكم ba'd allazi ya'idukum abinda ake nufi yusibukum kullu allazi ya'idukum al-ba'd anan bi ma'ana al-kullu kenan ba wa al-ba'd wannan sashi dan dantare ba abinda duk ya alƙawari sa muku to ya same sai ya same amma idan annabi yake da mutanansa abu goma zai same sai ɗaya ya same su yayi gaskiya kenan Ya yi wani bangare da gaskiya ma'ana gaskiya sa bata bayyana ba gaba daya to idan ko ka fassara shi da cewa in har annabin da gaskiya yake wani sashi na abin da ya faɗa zai same ku abin nufi wani sashin ba zai same ku ba ma'ana ya faɗa abu goma ɗaya ya same ku har ba su same ku ba kaga wannan ba zai nuna annabin ya zo da cikakkiyar gaskiya ba sai in goman nan da ya faɗa gaba ɗaya sun samu mutane to shi yasa masu tafsirin suke cewa yusibukum ba'd allazi ya'idukum ma'anarsa yusibukum kullu allazi ya'idukum kamar yadda wani ke cewa innal umura إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في بعضها الخلل wato lamarra ko yaya idan yara masu karancin shekaru su ne za su jagoranci lamari a kyale manya masu yawan shekaru da kwarewa a rayuwa tara fi da abin alkalama sai ka samu cika cikin dukkan abin da za a yi kenan ka fi ba a nan yana nufin ne alkulli kenan ina fata an fahimta wa ka ce abin da yaro ya hau tsani ya hango abinda kai gaci ya hango daga zaune yaro ko ya hau tsani ya ne ko ba zai iya hango shi ba saboda yawan shekaru da kwarewa a cikin rayuwa innal umura idza al ahdathu Haduna duna shuyukhi tarafi ba'dha al khala da haka anan gurin fa in idan suka juya baya fa alam ka sani cewa annama yuridu Allahu an yusibahum ubangiji ta'ala na san ya kama su fi ba'd wudihim da babban laifin su wanne da babban laifi na at-tawalli wannan ba'd dhunubihi shine at-tawalli din dan fa in tawallaw zunubi na at-tawalli duwa baya Allah zai kama su ina ba ta mun ga abin da duka nake so in ce muku anan lafazin al-ba'd ko dai a kawo shi ana nufin al-ba'd wani sashi na abu ko dai a kawo shi ana nufin ne al-kullu wani lokacin ko a kawo shi ana nufin al-amrul kabir al-amrul azim ina ba ta mun fahimta ومن من من أنا نزل فإن تولوا فعلا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم يعني بالذنب الكبير الذي هو التولي zai kama su da babban laifi wanda shi ne zuwa baya da barin abin da aka dora musu ma'ana dai yadda ake kawo na kira tufidu tankir haka ake wato na kira sai tufidu takbir haka ake kawo kuma wato ainihin alba'du kuma tufidu takbiri ubangiji yace tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah faddalna ba'dahum min fi tafajin fukan sashi mun fifita babban a kan sauran manyan eh, daga nan sai ka fahimci manzanni aka ce an fifita babban inuwa manzan Allah su kula a kan sauran manyan sauran an daga hankali da ke shi ne sabbin na zaune a da babu ke min hudun kallon Allah wa rafa babban barza wa ake na isa ga mari mulbayyana wa ayyuka na su zuru ilkubu an fahimta ko wato kamar da wani ke cewa wata wa aqulu ta'ata an-nasi aiki kinayatan fawqa al-wutati wa anta kullu an-nas idan na tashi maganar ki sai in ce ba'adun nas wasu mutane yace wannan sayan magana ne ai sai ce mutane gaba da an ce mutane ina fata an gani wa aqulu ba'adun nas anki kinayatan fawqa al-wutati wa anta kullu an-nas mana wannan shawahid fi'riya wanda suka shafi lugha ko suka shafi nahwu hikimar kawo su ne don su taimaka wajen ka'idar da mutum ya faɗa ya zanto tana da mazauni a cikin larabci bayan ta samu mazauni a qur'ani wani ba zai ce maka ba larabci bane ba na'am kada ka fa in tawallaw fa alam anna ma yuridu allahu an yusibahum bi ba'd dhunubihim wa inna kaseeran min an-nas la fasiqun lalle da yawa daga cikin mutane akwai fasikai cikin su al-fisqu anan ana nufin kafirci domin duk wanda ya juya baya bai karbi sakon da manzon Allah ya zo da shi ba kusa ka ba abin da ya kafirci ubangiji ta alaji aba hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu min Allah hukuman liqawmin yuqinun ha wannan wato ainihin istifhamiyya lil istifham ta wannan kuma fa'ul atafi hukmal jahiliyyati yabghun yadda zan sai yake yabghuna hukmal jahiliyyati afa yabghuna hukmal jahiliyyati amma sai aka kaddamar da mafulan bihi mansub a madadin ya zama a karshe ina fata an fahimta to a nan gurin duk lokacin da kaji irin wannan tarkibin ka sami hamzatul istifhami ka sami fa'ul atafi to lalle ne sai ka kaddara wata jumla a tsakani kamar afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha afala يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين آفا حكم الجاهلية يبغون كرهون آفا آفا آفا من الاستفهام علامة بياتي إنس وكذا فاء منكما فاء العطف تو me aka atafi akan me ba za ta ci istifhami ko a yi atafin jumla a kai istifhami shi yasa aka ce ana kaddara jumla a ya tawallauna an Allah wa rasulihi fa hukumul jahiliyyati yabghun ma'ana sun kawar da kai su kyale Allah da manzon sa su je suna neman hukunci na jahiliya su kyale dokar Allah ya ce manzon Allah ya ce su kyale alqur'anin da aka saukar wanda yake la ya'tihi zata min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin amin su je suna neman doka da raba hukuma a cikin waɗansu dokoki da dan adam ya tsara da kansa shin haka ya kamata su yi kaga istifham ne inkari a nan alamar tambaya ce wadda ke nuna musun abin da suka yi sai da su haka bai dace mutum ya kyale alqur'ani da hadisi ya je kama wani abin da ba alqur'ani ba ba hadisi ba ya ce da shi zai aiki sawan a cikin ibada ko a cikin aqida ko a cikin mu'amala na rayuwa ko a cikin shari'a da dokoki da za a burki mutane duk ɗaya ne abin yadda a cikin ibada da aqida da tauhidi da mu'amala ake bukatar mutum ya tsayawa akan qur'ani da hadisi haka kuma ake bukata a cikin abin da ya shafi dokoki na gudanar da mulkin mutane akan Allah ya ce annabi ya ce dan wannan ayar tana musu ga dukkan mutumin da yake aiki da dokar da ba ta Allah ba a hukumar jahiliyya da yabo shin hukuncin jahiliyya kuma shine abin da suke nema a yi musu hukunci da shi a gudanar da mulkin su da shi wa man ahsanu min Allah hukuman li yake nuna wane ne yafi Allah kyakkyawan hukunci li yake nuna ga mutanen da suke da yake ne ba mai da an ce hukuncin jahiliyya ya ke nufi da hukuncin jahiliya ko ma menene jahiliya sannan mu san hukuncin ta me kake jahiliya al-jahiliya daga lafazin al-jahalu ne shi kuma lafazin al-jahalu a cikin larabci sai daga cikin manoni guda biyu yake ɗauka a shahararren larabci ko dai ya ɗauki ma'amar yauka al-jahalu ana nufin yauka kamar yadda wani ne kita ko jarida ko ne ke kita wata kalu na jinnan idza na najhalu ita idan mun tashi wata kita dauka mu aljanu ne eh, saboda ifrin tanti kaga najhalu ke kamar yadda kuma annabi Musa alaihi salam lokacin da mutanen suka ce atattakhizuna hudwa qala a'udhu billahi an akuna min aljahilin ina dai mun tsarin Allah ya zanto cikin jahilai ma'ana cikin wa cikin masu ta da jahil na'am aljahil yana zuwa da malamin yauta sannan sai ma'ana ta biyu ta jahilci ita ce rashin ilimi to idan aka ce aljahiliya ko dai ya zanto wauta ko kuma aljahiliya shine ne rashin ilimi to sai aka ce hukuncin jahiliya wato hukuncin da aka gina shi ba akan ilimi ba akan jahilci kenan ko ko hukuncin jahiliya hukuncin da aka gina shi akan wauta ba tare da lura da lissafi da sanin ya kamata ba na'am to duk da haka dai har yanzu da saura dan yanzu da dama zaka ji mun ce a zamanin jahiliya kalmar mu an ce a zamanin jahiliya galibi mutane sukan ɗauka jahiliya shine zamanin da ya riga annabi zuwa wato da an ce lokacin jahiliya wato lokacin Allah madaukakin sarki ya ɗauki annabi Isa ko ba riga an turo manzon Allah ba ratar wannan lokacin kamar da muka karanta a wadansu darussa na baya shine tsawon shekara 600 duniya kai babu annabci a cikin ta an dauki annabi Isa ko ba turo manzon Allah ba to kusa saka babu jahilci yayi kanta a tsakankanin mutane a wannan lokacin da haka waɗansu suke nuna hukuncin da aka ake kiran wannan zamanin da suna zamanin jahiliya zamanin jahiliya galibin marubuta haka suke yi sai su zamanin jahiliya suna nufin bayan shekewar annabi Isa kafin zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to anan gurin idan muka ce hukuncin jahiliya shin muna nufin hukuncin da aka fara shi a wancan lokaci na jahiliya ko ko muna nufin hukuncin da aka gina shi kan jahilci shine rashin ilimi ko ko muna nufin hukuncin da aka gina shi kan wauta da rashin sanin ya kamata ba a kan tunani da lissafi da hangen nesa ba wanne muke ne na farko dai ya kamata ku fahimci cewa ba ma nufin lokacin jahiliya sai idan an ce hukuncin jahiliya yanzu waye zai ce ga wata doka a duniya da take cewa ta komo kuma a lokacin sa Abu da aka tsara ta ko a lokacin su Imru al-Kaysi ko a lokacin su al-Manazira a kafar Yaman aka tsara ta ko su Sayyid bin Ziyad ne suka tsara ta ba wanda zai iya kawo wata doka da za a ce ta su ce ai sai da su aika ba duk dokokin yanzu na mutane yanzu ne suka tsara kayan sai da kawai a ce an yi gyaran fuska a lokaci kaza an gyara a lokaci kaza an gyara a lokaci kaza wannan duk dalilin da nake so in ce mana dai wato abin da ake nufi da jahiliya kar mu ɗauka abinda marubuta na tarihi suke nufi jahiliya shi ake nufi da jahiliya a cikin alqur'ani abin da ake nufi da jahiliya a cikin alqur'ani duk abin da aka gina shi ba a kan lissafi da sanin ya kamata ba haka duk abin da aka gina shi ba bisa ga ilimi ba ina fata an fahimta to a nan gurin sai ka zo ka ce wato dokar Allah ko saka babu ita ce dokar da aka gina ta kan ilimi wanda shi Allah din masani ne ko baya baya mantuwa qala ilmuha inda rabbi fi kitabillah yadullu rabbi wa la yansa ko mun karanta duka a wadansu yan kwanaki na baya lakin allah yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmihi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi shahida ko me sai ya fitar da shi da ilimi to akai dukkan dokokin da ke cikin alqur'ani da hadisan manzon Allah an gina su ne kan me ilimi Ba ma dukkan dokar da mutane suka tsara ta wanda ba alqur'ani ba hadisi ba akwai ilimi a cikin babu wani zai iya cewa da kai ai taron masana aka samu masana shari'a ta zamani wanda suka yi boko suka yi da kwarewa ta aiki daga kudu da arewa da musulmi da wanda ba musulmi ba aka tsara taron masana ne ba wai ba da mutiyaya aka je aka ɗauko suka tsara ba su ma masu ilimi ne kila zai ce maka haka to sai ba za ka tsaya ba kana masa inkari cewa ba malamai bane kyalai masa radin ne amma yi masa tambaya ta biyu tsakanin ilimin su su duka in an hada su da ilimin Allah wanne yafi ba ma iya haɗawa ilimin su idan an kwatanta shi da ilimin Allah su nasu ilimin zai ci gaba da ansa sunan ilimi ko ya zama jahil jahilci ne saboda me saboda da jahilci ya riga ilimin samuwa sannan bayan an san ilimin shi kadai aka sani ba a san komai da komai ba sannan ko bayan an san shi kuma za a iya manta ina fata shi an san sannan kuma ya iya an yi ilimin kuma ba ya da alaka da Allah ya ce annabi ya ce kaga wani jahilci kan jahilci sannan kuma idan to ba tsoron Allah kuma wanda ya ilimin ba ma musulmi bane to kaga kuma duk jahilci kan jahilci to kaga zama hukuncin ne hukuncin jahiliya ta wannan sun karya zama hukuncin jahiliya ba wanda yake sun karya maka cewa ba hukuncin jahiliya bane in dai dan adam ya tsara shi domin duk abin da dan adam yayi ko duk abin da dan adam ya sani ubangiji ta ala gaba ɗaya cewa ma utitum min al-ilmi illa qalila ba abin da aka ba ku na ilimi sai dan kankani to Allah kuma shi ne ya san komai ya san kowa dan haka shi ne yake tsarawa dan adam hanyar da za ta fice shi amma dokoki da yan adam da za su tsara wa wani su ba za su iya tsara yadda za su fice su ba yasa kullum sai an yi gyara yanzu idan muke ku lissafa mun adadin kasashe nawa ne a duniya yanzu shugabannin su suke neman gyara constitution don su kara wa kansu wa'adi na zama a kan karagar mulki kuma nan da yawa daga ciki akwai Najeriya ana tunanin a tsara a gyara constitution saboda gwamnoni da shugabannin da suke fiye su ƙara ci gaba a ba su dama ta iya komawa su ƙara wa ɗansu shekarun bayan shekaru su hudu da su Su ta ga doka da ba ta Allah ba to wannan me yasa suke son su yi haka adalci zalunci ko zalunci dan Allah dan suna jin tausayin mu su gyara mu ko kuma dan su ƙara danne mu kaga hukuncin jahiliyar kenan na'am hukuncin jahiliyyar kenan wadansu su danne wadansu su murguna musu su lalata hanyoyinsu su kawar da security a kasa babu wannan shine hukuncin jahiliya da nan afa hukumul jahiliyyati yuzbun yanzu hukuncin jahiliya mutane suke nema wa man ahsanu min Allah hukman liqawmin yu'minun wane ne yake liqawmin yu'minun wa ya fa Allah kyakkyawan hukunci ga mutane da suke da yaqini ma'ana babu wanda ya fa Allah kyakkyawan hukunci na'am يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يتابعون فيه يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من فيصبحوا فيصبحوا على ما عصوا في أنفسهم الله ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جمد أيمانهم إنهم لمعكم أبتت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا يا وقم في إيماني لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء wato wannan gaba ta cikin aya tana ɗaya daga cikin gaɓoɓi da suke razana zuwa matuka game da mutum ya goyi bayan waɗanda ba musulmi ba a kan ɗan uwansa shi ne wani ya tawalla hannun kun fa inda fa minkum cewa fa inna hum min mujtahid cikin su ba su ba wani hali da cikin su zai tashi mummuni ko dukkan yana ko zai tashi ba mummuni ba inna allaha la yahdi al-qawma adh-dhalimin lalle ubangiji subhanahu wa ta'ala baya shiryar da mutanen da suke azzalimai anan hurin ubangiji ta lafi ba'dhum awliya'u ba'd sashin su masoya sashi ne ko mako maka sashi amma mun karanta a wani wuri a baya wa min alladhina qalu inna nasara aqadna mithaqahum fa nasu hazzan mimma dhukiru bihi فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف يبدلهم الله ما تقول ذاك الآية أنا هنا cewa asraina bainahum adawa Allah ya ce mun kiza wutar gaba wal bagda da kiyya da juna bainahum a tsakanin su amma ana yace ba'dhum awliya'u ba'd kuma wani ne yake mai ta wanda bin kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir kafirai kasu su mata na kasashi in har su ba ku haka din ba ku ko shakka ku za a samu kuma a kan kasa tare da babban fasadi shine malamai suke kokarin bayanin hada kan wannan ayoyi da yadda ba su yi rigima da juna ba ko ta yadda ba su warware juna ba Hadin Allah ta'ala cewa a na bainahum al-adawata wal baghdha wannan hakika ce da kowa ke iya gani cewa akwai gaba tsakanin Yahudawa da junansu akwai gaba tsakanin Kirista ko Nasara da junansu sannan kuma akwai gaba tsakanin yahudawa da kirista a kanu wannan alƙawarin da Allah ya faɗa haka ne akwai shi ba wanda ya ce goge shi yau da gobe kawai tana nuna maka haka ina faɗa an fahimta da yahudawa ba dukkan su ne kansu a hada ba suna gaba da juna wanda ya kashe wane ne rabin ne ko wane ne yaro ne bai hude ya kashe bai hude dan uwansa yana matsayin prime minister a Isra'ila saboda haka wannan sanannen abin da ta tsakanin su da juna to amma me ake nufi da ba'dhum awliya ba'd anan gurin shine malamai suka ce ai sukan zama ba'dhum awliya ba'd idan za su yake ku na'am idan sun tashi ya karku wajen kin ku wajen kin addinin ku wajen kin annabin ku sashin su mataimaka sashi ne ko sun sani ko ba su sani ba ko sun hada baki sun yi mitin a daki daya ko kuma sun fito daga dakin mitin daban-daban ma'ana a duk inda yahudu suka yi mitin a yau game da musulunci ko inda kirista suka yi mitin game da musulunci za ka samu manufar kai ce ya za a murkushe addinin musulunci duk da tsakankanin su suna gaba da juna amma wajen yakar musulunci sun mayar da shi wato abin da ake kira al'adul mushtarak wato abokin adawa namu na mu duka haka suka dauka shine ma'anar ba'du ma'auliya ba ina fatan ma'ana ta fito fili ubangiji ta'ala a karshen aya ce inna allaha la yahdi al-qawma adh-dhalimin wato Allah ba ya shirye da azzalimai fa taral ladina fi qulubihim maradun za ka ga wadanda a cikin zukatansu akwai cuta abin da yake nufi da cuta cuta ta munafunci munafikai kenan kamar da ke fi qulubihim maradun fa zadahum Allahu marada wa lahum azabun alimun bima kanu yakribun za a ga wadanda a cikin su akwai cuta ta munafunci yusari'una fiha suna gaggawa fihim ai fi muwalatihim wajen nuna wa kafirai kauna wajen nuna wa yahudu ko fara kauna wannan idan abin kun na gaggawar ya nuna wa kafirai kauna abinda wannan ke nuna wa shin zuciyarsa lafiya kalau ko ba ta da lafiya zuciyarsa ba ta da lafiya saboda me dan Allah ce fatar allazina fi qulubihim maradun za ga da a cikin zukatansu akwai cuta musari'una fihim suna gaggawar nuna kauna da kafirai har fadanci suke musu har neman shiga suke a wajen su yaquluna nafsa an tusibana da'ira sukan ce abin da yasa muke haka nafsa an tusibana da'ira muna jin tsoron kar wata musiba ta same mu lafazin da'ira shine dukkan wani kewaye da zaka yi zane da zaka kewaye wuri shine da'ira sawa'un da gini ne ko da zane ne ko da katanga ko da singe ko da tsumma abin da kewaye da'ira akan yi amfani da larabcin da'ira ana nufin musiba kamar yadda da an ce ad-dawlatu kuma wato ana nufin alkhairi kenan ad-da'ira ko musiba su su juna ne wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas daga ad-dawlatu kenan wancan wannan kuma ad-da'ira shine ad-dawa'ir wa yatarabbasu bikum ad-dawa'ir ko alaihim da'iratu tawhid nakhsha an tusibana da'ira abin da yasa gabaɗayan su muna nuna musu kauna jin tsoron yake kar wata musiba ta zo ta same mu daga za mu bukace su su kiyaya ma'ana abin da munafikai suke bada hanzari kenan ko su ce ai duk dukiyoyin mu suna hannun su idan da nuna musu kauna ba sai dukiyoyin mu musiba ta same mu dukiyoyin mu suna hannun su su rike to ku dawo da su gida bala suke na an huta ko kuma su ce ai abin da su suke da makami su suke da yawa su suke da technology su suke da wake ce na in ta sai bana da'ira sai Allah ce fa sallahu an afiya bil fath sauna kiris ubangiji ta ala ya zo da ne lafazin al fathu a nan gurin waɗansu ne sun fassara su da cewa shi ne bude buɗe duka tunda suna wannan magana a daidai lokacin da ba buɗe masa ba daga baya aka zo aka buɗe ta a daidai lokacin da ba buɗe kasar fasha ba aka cire daular farisawa aka zo daga baya aka kare wannan daula aka bude kasar fasa a daidai lokacin da ba a kare daular rumawa ba aka zo aka kare daular rumawa a daidai lokacin da ba a riga an shigo Egypt ba musulunci bai shigo Egypt ba lokacin kuma ɗan kafar aka zo aka karya aka shiga musulunci ya shigo karkashin jagorancin Amr bin al a daidai lokacin wurare da dama musulunci bai kai ba amma daga baya sai Allah ke musu alƙawari asallahu an yake bil fath Allah zai kawo buɗi zai kawo nasara ai amrun min indihi ko wani lamari daga gare shi wanda ba su tsammani fa yusbihu alama asarru fi anfusihim sai su munafikai su wayi gari alama asarru fi anfusihim kan abin da suka sirrantawa a zukatansu na kaunan kafirai na dimina su zo suna da dama ma'ana ubangiji ta ala mun zai kawo fatahin kawo nasara ya kawo ko bai kawo ba ya saukar da ayatun kafin nasarar ta zo kuma daga baya kowa ya ga nasarar wannan ke nuna gaskiyar ne ya faɗi wannan aya tun lokacin ruwa irin nan yake wa ma ba a magana musulunci kuma da shi musulunci kuma ya zo ga duk wannan yana fatahin kenan sai shekara dubu ɗaya da har yanzu fatahin kuma yana ta zuwa yana ta zuwa an yi ake bil fathi au amru min indihi ko wani lamari wato lamari shine Allah ya saukar da wata musiba akan kafiran da ake ganin suna da karfi na kimiyya da fasaha din Allah ya saukar masa da wata musiba duk gigi ce su ta kansu ma take ba ta kanka ba kaga wannan yana iya faruwa dan lokacin da sojojin kamance karkashin jagorancin Abu Sufyan suka suka yi sansani suka tsaya za su koya Madina hari sai Allah zo da amrin min indi hidan shi da Allah ya aiko da iska iska mai tsanani katuwar tukunya da za a girka abincin da mutum talatin hamsin za su ci iska sai ya sama da ita sai kifar da ita ko kuma tun suna makka sun karanta labarin adawa sun san cewa me ya faru da adawa irin iskar da ubangiji ta ala ya aiko musu da ita wanda kuke cikin su ta halakar da su sai abu su kai ce to ko mu kafi na me na namu ko kuma kila irin wata iskar ce saboda haka so kafi na ce za su gudu da amri bin yadda yake ba da kasaurin musulmi aka farwata sojojin gayya sojojin kawance da su abu su kai suka yi ba a'a kai iska da Allah ya aiko dan haka Allah ce ya ayyuhallazina amanu zkuru ni'matallahi alaikum idza ja'akum junudun فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا متى أيكو دوت إسكا بين الدنيا كما لا يكون دكو بابا غني هذا هو أمر من عنده دي كان نعم أي أنت إن جدت مثلا يسرع غني أو سرع غني سرع يسرع غني كذا سيبن جدي فألا يأيكو دو جنود من عنده دي يأيكو دو إسكا يأيكو دو أبنى نسوانسو جاء جنة إذن جلا بيت بيرسك تاج باسك هاي cin nasarar hari shi ne idan akwai communication a tsakanin su da juna idan ubangiji ta Allah ya gurɓata yanayi a sararin samaniya tsawon minti uku ba communication tsakanin su da juna ba communication kuma tsakanin su da tashoshin su na kasa shikenan ba kuma Allah mai iko ne kan haka ba mu da shayi an har yanzu idan jirgi ya je sai kasa waye wannan wajen idan Allah ga ba sai irin wannan irin wannan a sararin samaniya ba a tawo wani kamar mu da shayi an a daidai California a ajiye wani a Los Angeles wani a Hukun da ake so ku je ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala fa'atallahu an ya'ti bil fatwa aw amrun min indihi fa yusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin ubangiji ce wa yaqulu alladhina amanu mummune ko zaka suna cewa هؤلاء الذين أقسموا بالله جهاد أيمانهم waɗannan su ne wanda suka rantsu da Allah makwara ta rantsuwarsu innahum la ma'akum cewa wasu na tare da ku wato munafikai suke tattaunawa da juna suna nuna gayyar munafikai ah, mummune suke tattaunawa suna nuna gayyar munafikai suna cewa yanzu waɗansu su ne suke rantsuwa da Allah wai suna tare da ku amma ba su suna tare da kafirai na'am da amaluhum ayyukan su gaba ɗaya sun rushe fa asbahu khasiriyan daga sai suka waye gari suna masu hasara wato suna nadama daidai lokacin da nadama ko ba ta da amfani ولفظ الفتح كما يقول لك أقول لفظه كما لفظ الفتح هنا زاد معنى hukunci. an gane ko rabba naftah bainana wa bainaka min bil wa anta khairul kafirin iftah bainana wa bainana ahkum bainana bainana wa bainaka min bil sallatin ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbunahu يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما يمدكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن amanu ya waɗanda suka yi imani man yarkar da minkum an dine cikin ku dukkan wanda ya ridda ya bar addinin sa na musulunci fa sawfa yati Allah bi qawm yasani Allah zai zo da waɗansu mutane lafazin qaumin anan an kawo shi a matsayin nakira dan girma matsayin mutane an domin annakira ta'ati lit takbiri wa ta'zim kamar da Allah ya laqad ja'akum rasulun من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم كذا رسول wani manzo na musamman walamma ja'ahum kitabun من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يكفرون على الذين كفروا ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم ارجع wato nikira take zo lissafi bai dan girmama abu wato yati Allah bi qaumin Allah zai zo da kansu zarata wadansu zaɓaɓɓun mutane masu daraja yuhibbuhum wa yuhibbunahum suna kaunar Allah Allah ma yana kaunar su malamai suka ce wai wanne ne yake falala a ce kana son Allah ko a ce Allah yana son ka Allah yana son ka yin falala dan idan kai kana son shi baka sani ba ko kayan son daidai ko da kai daidai ba an karɓa ko ba karɓa ba amma yana son ka kana tabbacin nakan yayi daidai kenan na'am yuhibbuhum wa yuhibbuna suna son Allah Allah na son su azillatin alal mu'minin suna kaskantar da kai ga yan uwansu mummunai suna tawazu'u wato ba sa nuna mummunai matsayin su ko da sun fi su matsayi na ilimi ko matsayi na sarauta ko na mulki ko na kuɗi ba sa nuna musu a sun alal kafirin kuma suna nuna wa kafirai izza wato ba sa nuna kaskanci a gaban kafiri suna nuna musu su mutane ne masu izza masu buwaya saboda abin da suke dauke da shi na kalmatu la ilaha illallah muhammadur rasulullah kalmar da ta fi komai tsada a duniya wanda nauyin su fi nauyin sammai da kasai yadda manzo Allah ya nuna cikin hadisi wanda ke dauke da wannan kalmar to kuma yayin zai mata farjini kenan yujahiduna fi sabilillah suna yin jihadi dan yada kalmar Allah da dukiyarsu da harsunan su da alƙalamman su da maganganun su da ayyukan su suna yada musulunci wala yakafuna lawma tala'im ba sa jin tsoron zargin mai zargi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa kar ɗaya daga cikin ku da ya san gaskiya ya kyale tsoron wani ya hana shi ta. dan ne furtata ta duk wanda ya san gaskiya ya faɗe ta ya amana da ita sai dai kawai mutum ya ta usulubi ta yadda mai saurare zai fahimci cewa eh kawai kana tallata masa gaskiya ne ba sai kuce kace mutuncin sa ko sa ba Allah ke zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan ita ce falalan Allah wanda yake bayar da ita ga wanda ya ga dama wato a samu mutum din ya shiga cikin wannan rukunin a yuhibbuhum wa yuhibbunahu أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون samun wannan siffofi su tare a gare ka sallah ce ta Allah ba kokarin ka bane ba man fanni na ubangiji sai kowa ya roke shi ya ubangiji samu cikin waɗanda wannan siffofi za su tabbata a kansu dan falala ce wannan falala ce babba zalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu wasi'un alim sai daga cikin malaman tafsiri suka ce wannan aya tana magana ne dangane da abin da ya faru duk da karshen annabi zai bar duniya wato za a samu waɗansu mutane da za su yi ridda ta hanyoyi daban-daban waɗansu su hana zarka waɗansu su da'awar annabta kuma da mun za Allah ya faɗa cikin wani hadisi yace za a samu mutane talatin da za su yi da'awar annabta a cikin a cikin al'ummarsa malamai suka ce wannan talatin ba wai su ne kawai kididdigar wanda za su yi karyar annabtaka ba a'a waɗanda za su yi ƙarfi ne su samu mabiya talatin amma akwai waɗanda za su yi da'awar annabta a wani kauye ko a wani garin da wani bai san su ba su yi wani karfi ba amma wanda za su fito duniya su ji su gagga mutum talatin da zalla su gagganuna kazzabuna kullum yaj'umu annahu nabi kowanne yana rai cewa shi annabi ne yace wala nabiyya ba'di ila yawmi duk na san ba annabta ba ta har zuwa kasin kiyama ba annabta ba to daga cikin waɗanda suka shahara suka yi da awar annabta tun lokacin annabi na dare akwai mutum uku akwai al-aswad al-ansi a kasar yaman akwai musaylimatul kazzab a najis daga nan sai ulaiha ibn koyi al-asadi a gabar madina ashe da an shirye cikin da'awar annabi ta mutane su suka bi shi sun shiga musulunci ba amma suka rubuta sai koma baya su ga sun samu sabon annabi na ruwan sa da sun je madina nesa aka samu dan shi ya kashe shi ko ya huta daga da ayyuka ta mutu Musulunci musaylimatul kazzab yi karfi har sai lokacin sai na abubakar ne da gamza yake gazo yamama sannan wa hashiyu mutumin da ya kashe hanga a yakin uhud shine kuma ya kashe musailima ta kaza yake cewa na kashe mafificin mutane a lokacin ina jahiliya ta bai shiga musulunci ba sannan kuma na zo na kashe mafi sharrin mutane bayan na shiga musulunci mun ke kirga wannan a matsayin baiwa da Allah ya masa amma Sulaiman ibn Khuwaylid al-Asadi shi da aka garbe yaki aka tura masa Khalid ibn Walid aka garbe yaki ya ga abin ba zai yi ba sai ya gudu to mu jiza ba ta zo ba tunda annabi goji ne ba na gaske ba ya gudu kasar yanar ya je ne ne mafakar siyasa a can wurin da ya bi kai ba sarki sai Allah sai ya lanta tuban sai ya tuba ya dawo musulunci har ya mutu ya musulmi to aka yi samu na kansu a can gurin Muktar ibn ubaid al-Thaqafi a a kaga har ma ta mace ita mata fito take ita ma annabiyar ta fara mabiya ko ba yawa akwai daga cikin mu ne yake to mu dai ka san mu shi yafi kowa hasara dukkan mutane annabawan su mazaje mu kuma annajar mu kuma talaka su kai rabon mu da ba a sai abhad nabi atuna unsa nutibu biha wa asbahat amwat an-nas أبهت نبيئتنا أنثى نصيب بها وأصبحت أنبياء الناس ذكرانا تلك الأنبياء الدنيا جماعة ماذا يموني كذا النبي mace. amma dukkan waɗannan ba su kai labari ba an lallasa su an ci nasara a kansu dan Allah ke fasar da yatin lahu bi qaumin da ka din suka fasara kai da Abu Bakar da bi qaumin din shi da wannan zaratan da suka taimaka masa sai da aka daidaita sahu aka mai da komai daidai wa daida na'am muhibbuhum wa yuhibbunahu kin har zuwa ƙarshe dan da wannan da yi jihadi a kowane lokaci jihadi da dukiya jihadi da da'awa da baki da harshe da kuka littafi da kwamfuta da komai kai jihadin da kai ya musulunci to ina Allah kana cikin waɗanda aka ce fasofa ya Allah bi qaumin eh ka fa membership a wannan qaumin da wannan nikirar da girmamawa da kan da ma da duk ciki insha Allah kana ciki na'am ubangiji ta ala ce inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu ku sani dai mai da tintin lamarin shine Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallazina da waɗanda suka yi imani alladheena yuqimuna waɗanda suke tsayar da sallah wa yu'tuna zakata bayar da zakka wa hum raki'una suke yin ruku'i na'am sai an ce la tattakhidhu al-yahuda wan nasara kar ku rike yahudu da nasara a matsayin awliya to ya za ku dauka a matsayin awliya ina nan ayata ce inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu wanda za ku shi ne Allah da wanda za ku Allah da da wani irin mummunai Allah yuqimuna as-salata wa yu'tuna ar-raki'un wadanda suke tsayar da sallah suke bayar da zakka alhamna ruku'i Allah ke wa man yatawalla Allah wa rasula wadanda duk suka dukunta lamarin Allah da manzansa suke taimaka addinin musulunci suke taimakawa yaduwar alqur'ani da yaduwar hadisan manzon Allah والذين امنوا كما سكي تمكن ان يوصل من ملي فان حزب الله هم الغالبون ko shakka babu rundunar Allah su ne masu cin nasara. A nan gurin akwai ta akwai ta karin ƙarin bayani a daidai faɗin Allah ta'ala إنما يحييكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون dan sai a sama kafa hujja da falalan Ali bin Abi Talib da kasan wannan aya suka ce shi ma ake nufi da ayar gaba daya an suka kawo ruwayoyi wanda ke nuna wata rana Ali bin Abi Talib yana sallah a masallaci da zobe na zinari a dan yatsansa sai wani miskini ya shigo yana neman sadaka wai sai Ali bin Abi Talib yana cikin ruku'i ya je ya tsaya ya kare sallah ba ta lokaci ne sai ya tafi yana tafiya yana cike da koyon har je inda miskini yake sai nuka masa hannu wato yana da mai ce masa zare zobe. zare wannan zobe sannan da miskinin ya zare wannan zobe na zinari sannan kuma alaji na bi da dawo ya ci gaba da sallar sai ya karasa sai suka ce wato na salata suna tsayar da sallah wa na zakata wa hum una suna bayar da zakata ko suna cikin ruku'i eh, kaga wato alwawu anan wayul hali na'am to kashin bakin wannan da bada ansa game da wannan lokaci ba zai bai sai dai kawai mu dakata a nan gurin in Allah ya so ne mu sun gobe sai mu tsora inda muka tsaya